Ustaz Muhammad Abdurrahman Sadis, limamin masallacin Amir Sultan da ke birnin Yamai, yana nasiha a kan mahimmancin Ramadan a matsayinsa na wata mai haɗin kai tsakanin al'umma. Na'am, watan Ramadan wata ne na haɗin kai. Eh, dalilai da ke tabbatar da wannan idan ka dubi ayyuka da yawa na daga ayyukan farilla da kuma ayyuka na nafilfili wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta da kuma wa'inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sunnanta mana a cikin watan Ramadan. za ka ga yawancinsu babbar manufa daga cikin yinsu shine samun haɗin kai tsakanin al'umma da kuma tabbatar da 'yan uwantaka wato na imani da ke tsakanin musulmi da musulmi abu na farko a cikin watan ramadan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da kiyaye salloli a cikin lokuta da kuma jama'a a kowane lokaci amma kiyaye salloli na farilla cikin jama'a a bayan liman wato ya fi muhimmanci da kuma girman lada fiye da kowane lokaci a cikin watan ramadan sannan kuma akwai abubuwa irin wanda ramadan yake zuwa da su karatattaki na alkur'ani da ake yi a wurare daban-daban da kuma tafsirai kaga wannan ma wata babbar manufa ce ta haɗa kan jama'a akwai wani a cikin unguwar ku wala Allah tun azumin bara rabonka da kai da shi ku haɗu matakila a wuri ɗaya amma idan ramadan ya zo idan sallar tarawihi bata haɗa ku ba sallar tahajjudi za ta haɗa ku a cikin ashirin awakhir ko kuma idan akwai wani masallaci da ake haduwa a unguwanku akwai wani malami da yake karanta alkur'ani yana bayani domin dama ramadan watan alkur'ani ne to ka ganin wata dama ce ta sadar da zumunta wata dama ce ta haduwa wata dama ce kuma ta samun haɗin kai don haka watan ramadan yana da alkhairai masu ɗimbin yawa amma mutumin da ya cuɗanya da bayin Allah a cikin wannan watan Ramadan shine yake ribanta da wayannan alkhairan to kaga wannan kadai ya isa ashe ga duk mai hankali ya gane cewar ashe watan ramadan wata ne da yake da falala sosai wata ne da yake da daraja sosai wanda kuma Allah madaukakin sarki yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un lallai da falalar Allah da rahmansa da irin waɗannan mawasim lokuta na alkhairai irin su watan Ramadan da Allah yake nuna mana to da wannan ne kamata bayi su yi farha bayi su yi murna su ji daɗi ba bakin ciki za ka yi ba bawan Allah